Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake zancewa wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zai muku bayani ne akan yadda za ka saita volume din wayarka domin ka saita kamar yadda na taɓa volume din nan kamar haka domin ka saita kamar yadda zai rika fito maka ko kamar irin haka ne ko a kwance da wannan application din mai sura mai suna ultra volume gashi nan bari mu shiga cikin wannan application din ga yadda application din yake da amfani yau gashi nan dan yi nema yanzu na buɗe wannan application din ga nan ultra volume gashi nan duk ga abubuwa da yawa a kansa ana abubuwa da yawa da shi amma dai mu abin da zamu nuna masa abin da zamu nuna irin wannan amfani da ake da shi na yanda ake amfani da shi ta hanyar tsara yanda bolin ɗinka zai riƙa kasancewa kamar irin wannan bolin ɗin kamar haka kamar irin wannan bolin ɗin haka yanzu kamar wannan bolin ɗin haka yanda zai yanda kasancewa bari mu shiga cikin wannan application ɗin mai suna bari mu shiga cikin wannan wajen mai suna stop ga nan stop start bari mu shiga ga nan shi ma nuna mini stop start ga nan sai shiga wannan skill din ga yana abubuwa ga yana yanda kake san duk yanda nake son ya kasance duk yanda nake son ya kasance to haka zan kasance ga yana ga shi mai irin wannan kamar yadda na taba wannan bara gani yau ga shi ne irin abin da ya nuna mani ga yana nuna ainihin na kan wayar ga yana nuna mani ga yana hadda na kwance ga na kwance nan ga na kwance nan su ma kala kala ga na tsaye nan su ma kala kala ga wasu nan su kuma guda biyu su ma saboda kyansu dole sai ka siya yawwa yau ɗan uwa ka ga da ake amfani da wannan application ɗin yau shi nan ga nan setting duk haka ne zaka iya saita dukkan wani bol da yake so rika tafiya akan wayar yau dan uwa wannan shine karshen bidiyon namu idan baka mana alamar subscribe baka danna mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon ka share din su zuwa ga yan uwa saboda su amfana mun gwada da kallon wannan bidiyon sai mun hada bidiyo na gaba